والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر قيام رحمه الله تعالى tafhimul harf karkasuwan harafi a cikin harshen larabci yankasimul harfu ila salasati aktamin harafi ya kasu kashe uku a cikin harshen larabci kismun la yadkhulu illa ala al-asma' akwai wani bangare wanda shi baya aiki sai bisa sunayen larabawa ko sunayen larabci zalla yake aiki a kansu wato sunaye wa kisman la yadkhulu illa ala laf'al akwai kuma wani bangare na harufa waɗanda suke shiga cikin ayyuka kawai wa kisman am akwai kuma wanda yake shi amun ne amun ne generally shi yana shafan ko'ina ko'ina yana bayyana falkismun lari ya tasu bil asma amma ɓangaren da yake keɓanta da sunaye kuwa huruful Khamis su ne harufa na wasalin kafa wa hurufin nida da harufa na kira suna shiga sunaye wa inna wa akwatuha da kuma inna da 'yar kuma suna shiga cikin sunaye ka gani inna Allah da innahu suna ko lamiri ina fata an gani zai kawo mana misalai sai na biyu walƙismun lari ya bil afali suwan nawasib wal jawabin harufan su kuma da suka keɓanta da ayyuka aikatau su ne masu sanya nasba ga fi'ili ko masu sanya tsauri ga fi'ili wa akwai al-qad wa sin akwai sinu eh sayaf'alu wa sawfa akwai sawfa ta'lamun wanda yake shiga mudari shi ma sinin yana shiga mudari sai kad wanda yake shiga fi'il madi amma kan shiga mudari shi ma ina fata an gane walƙismul am amma wanda ya hade komai da komai huwa huruful ataf su ne harufan ataf yana shiga nan yana shiga nan wa ba'du hurufin nafi da kuma waɗansu harufa na korewa su suna shiga cikin sunaye suna shiga cikin ayyuka wa huwa fi misli misali ma qala harfan bai faɗi harfi guda ba ma Kunga korewa ne ma muhammadun balidan muhammad ba wawa ba ne Kunga ma kala ya shiga fili ma muhammadun ya yi wasali wa ismi balida don maɗin nan shi ma ya yi wasali ma balidan duka sannan akwai la mislu la yanjahu mahmudun fil imtihan mahmudu ba zai ci jarabawa ba kun gani la yanjahu fi'li ne biyu bayansa. sa tilmiza fil fasli babu student ko dan makaranta fufil a cikin aji kaga la tilmiza saboda yayi kore ya kore jinsi kun ga fi'ili layan jahu la tilmiza kuma ismi kuma fasaransu daban-daban ne sannan akwai in mislo in takul illa kaziba ba abinda kake fada sai karya ko in takul akul in ka fada zan fada in anta illa nazir kai ba kowa ba ne sai mai gargadi in an ta illa balid a nan abin da ya kawo kenan ni na kawo wani ne da wani cikin haya in an ta illa balid kai ba kowa ba ne sai wawa shi ne balid to idan an duba za ga in takul da in ta wa harfin listifan akwai harufa na neman fahimta istifhami wa huwa hal da hal misal misalim, hal ja ar-ra'is tin shin shugaban ya zo hal aliyun zaki shin aliyu yana da basira kuwa ko dolo ne an gani idan kun duba za ga hal ja'a fi'li ne hal ali ismi ne wal hamza sannan akwai alhamza na istifhami Mislo, a yaji ulmuallim shin malamin zai zo ko yana zuwa a aliyun naje shin aliyu zai ci nasara zai yi fasin don an duba za ga a yaje fili ne biyo bayansa a aliyu ismi ne biyo bayansa saboda haka idan mun duba za mu ga wanda ya hada duka bangarori guda biyu akwai ma akwai la akwai in akwai hal akwai a mai istifami an gane? yau awalan kwala lana inna alharfa mu ila thalathati aqsamin alqism alawwal bai kawo tambayoyi nan ba amma barin fada eh Inda yanzu aka fara shiga wata ba yi nisa ba القسم الأول ما اكتفت بالأسماء فقط مثل من مدرسة إلى مسجد ما اكتفت بالأسماء كحروف الخفض وانا suke sa انقصى ƙasa امي kuma me يا محمد ya فهي aha وأخواتها إن إن محمدا لجليل مثالي وما يكتص بالأفعال فا حروف النواطب والجوازم مثل لم يذهب أه. لن يذهب أه. sannan kuma akwai mai akwai huruful eh yana shiga can yana shiga nan wadda ke za a same shi a gaba sannan kuma akwai waɗansu abubuwa kuma wanda su in ka gansu to fili ne abinda zai biyo bayansu kamar mai kamar saufa kamar asinu kamar da kad kad eh, aflahal mu'minu ka gani eh. sannan kuma sayaqulu ha'u, farkon juzi sayaqulu ha'u, da kuma me eh wanda kawo sofa da ya zo mu sofa farkon sura sai dai sofa ta alamu kalla ai akwai tsayawa akwai wanda suke sa tsayawa kalla sofa ta alamu summa kalla sofa ta alamu to sai al'am wanda shine muka yi muka abin nan eh, muka ce shi kuma yana hada wannan yana shiga wannan kaman wanne kaman harufa na atafi harufa na atafi kaman me yawa zaka iya ce ja'a muhammad wa ali ehe akhadtu kitaban wa qalama to sannan kana iya kawo fili kuma ja'a wa akala ata wa jalasa kaga fi'ili da fi'ili sai taqsimul ism ila nakira wa ma'rifa karkasuwan suna zuwa nakira da ma'rifa bana can baya da mu ya riga ya mana bayani sai dai anan zai dan dada fadan a mana bayani fa nakiratu kullu ismin sha'i'in na kira duk sunan da ya mamaye ko menene sai jinsi a cikin jinsinsa inda an kira shi to duk ya shafi jinsinsa yanzu kamar muka ce lemo lemo ya shafi lemo da yawa da rudabbe ma lemo ne da babba ma lemo ne karami ma lemo ne mai zaki ma lemo ne mai tsami ma lemo ne mai tsati ma lemo ne mai yaji ma lemo ne ko ba ka ba to shine al'isim ya zama common name kenan la yaktasu bihi wahidun duna akar wani ba zai kebanta da shi ba koma bayan wani waqad taqribuhu kullu ismin yasluhu duqulu al alai ko kuma kana so ka kusantar da shi shine duk sunan da a alif da lam zai shiga cikin sa wannan su suka fi yawa ko dan da alif da lam ba sa shiga ciki amma ba su da yawa ba su da yawa yanzu kaman fatima ka taba jin an ce al-fatima aisha ka taba jin an ce al-aisha ka gani Da hamza al-hamza sai dai hamza bin abdul muttalib usama al-usama ka gani yasa tunda an ce duk sunan ka dauka cewa akwai sunayen da ake ganin so kaman profa ne idan profa ne kaga shi ba ya bukatan ya dauki alhamza talib da lamkai na'am alhamfila to ga misalai nan mata shaikhun eh wani goho ya rasu kaga shaikhun za ka yace mata shaikh gohon da ya rasu marra kahalun dattijo ya wuce marar kahalo dattijon nan ya wuce ja a fatan wani saurayi ya zo ja alfata eh, saurayin nan ya zo na jaha gulamun yaro karami ya yi fasin na jahal gulamu yaro karami ya yi fasin haraba sabiyyun yaro ya gudu haraba sabiyu yaron ya gudu ko yaron nan hayyat jariyatun yarinya ta yi gaisuwa hayyat aljariya yarinyan ta yi gaisuwa sai dai a ƙasa ya ce za ta ammalna kulla ismin min al'asma'illati ku dubi idah idan kun dubi kowane suna daga cikin sunaye allati fil jumal waɗanda suke jumlolin da suka gabata ta jin zaka samu kullu wahidin kowane guda ɗaya an abaje yake fi afradi jinsi ya ɗaya kun jinsin sa la yaktasu bi ahadin duna akar ba yake banta da wani banda wani wala yadullu wahidun minha ala shakhsin muayyan kuma guda ɗaya baya gwada wani mutum daban wa kullu min kowane suna min hazihi nau' daga wannan bangare ya san ma na kira ana kiransa na kira ina fata an gane to na kira shine wanda yake babu alif da lam din nan ne misalan da makaranta amma kuma da yake muna magana akan suna suna kuma wanda alif da lam zai iya sa, ina fata an gane yawwa to na kira shine babu alif da lam amma alama eh, na kira suna ne inda alif da zai shige shi to shi ake kiransa suna an ka cire alif da na kira an ka sa masa alif da ya zama mai ma'arifa ne amma duk waɗannan na kira ne shaikun kahalun fatan gulamun sabiyun jariyatu tamrin sha'i. da umaka na kullum min al'af'alil atiyati nakiratan gaira ma kaddama ku sanya a wurin da makana kullum min al'af'alil afiya eh, na kira kusan ya na kira gaira mata ta kaddama banda wanda ya gabata so eh, yanzu wanda ya ba mu aiki ne mata ko fulanu mata fulanu wani mutum ya rasu marra ehem kowa da misalinsa ja'a ehem na ha haraba haraba lissun haraba sarikun haraba shurdiyun kai wannan ba dan sanda ba ne dan sanda ya gudu shurdiyun kai ba dan sanda ba ne haraba hayyat in ka ga dama za ka yace hayya shine ya zai hayya eh, hayyat saboda wannan tadin ya fito shi ne. in kasa ya yi abin nan sai ka ce fatimatun ko Aisha tun. in aka ce hayya ya zama mai namiji kenan za ka kawo al maarifa to bari mu shiga tun tunda daman na kira yana da dan sauki amma maarifa ya fi fadi wal ma'rifatu maarifa ismun yadullu ala muayyan suna ne wanda yake gwada wato ayyanannen abu wal ma'arif sittatun ayyanannun abubuwa da larabci guda shida ne inda da larabci ne na farko akwai almudmar lamirai sanannu ne al'alam profanam sanannu ne ismul ishara sunan ishara sanannu ne almausul na sadarwa sanannu ne almuhalla wanda aka sa masa alif da lam shine wanda muka yi ta bayani a can baya sanannu ne ma udifa ila wahidin min hadhihi al-khamsa duk abinda aka jingina shi zuwa ga ɗaya daga cikin wannan mudafin da mudafin ilai ya zama mudafin da mudafin ilai to a larabci sananne ina fata an gani yanzu kamar misalin wato akwai akwai a misura eh, akwai wani abin da suke kira nadis faid eh, nadis faid wanda mutum zai je wajen kallo ne da wajen hayaniya in ka ji nadi kamar irin inda ake taruwa ko hall ne ko menene haka waje mai to nadi said kun ga an hada ki da wani abu farai da zafi. duk abin da zaka zo ka jingina to zai shi ma zo marifa domin jinginawan shi yake gwada eh, yanzu kamar a ce keken ali saboda an ce keke ya shafi kowane abu ali suna da abu. Ma keken ali da dukkan alamu wanda kuke magana da shi ya san shine abin da ake nufi wannan an jingina shi zuwa game ga alam kenan eh profa wanda yake an san shi eh, kamar yadda yake kace kana iya ce keken dan makaranta eh kenan ya za a fara darajatu mai ne darajatu tilmizin shi ma ma'arifa ne duk da kasancewa tilmizin na kira ne darajatu tilmizi alif dalam to yanzu bari a yi bayanin ɗaya bayan ɗaya almudmar zai fara mana da lamirai falmudumaru a ke akwai abinda muka tsallake auke mun karanta ko? eh falmudumaru a wai damir ismin yustamalu in ka jance maka lamiri suna ne wanda ake amfani da shi badalal mutakallim maimakon mai magana ko masu magana a wil mukhatab ko wanda ake magana da shi ko wanda ake magana da su a wil ga'ib ko wanda baya nan ko waɗanda ba sa nan ko wanda baya nan ko wanda ba ta nan ko waɗanda ba sa nan domin kun san kowanne kun duba za ku ga yana da ya karkasu din ya kawo mana misali a can baya ba sai ya sake maimaita mana ba almutakallim misali a gurguje almutakallim shine kaman wane kaman ana da me da na hannu to um, almukatafa anta anti antuma antum antunna alga'ifa huwa hiya kuma hum hunna shine abin da yake magana alamsila misali amma nan mun dauko ma wanda yake abin nan ne to in kace kitabuhu ai kaman huwa ne kitabi wannan ya zama ulmuta mutakallim ina fata an fahimta alhamdulillah ana tilmizun hannu talamizun anta tilmizun antum talamizu huwa tilmizun hum talamizu saboda haka ana da anta da huwa da nahnu da antun da hum duk waɗannan na kira ne abin nan ne marifa ne Kamar yin nishayi ito bi salasati jumalin ku zo da jimloli guda uku ya kunu damiru Filula ula na farko lamiri ya kasance wato badala mutakallim maimakon mai magana me ka ce ana muallimu wa fi saniya badala mukhatabin Eh, anta tilmizun aw talibun fa fi thalitha badal ga'ib huwa ga'ibun ko hiya ga'iba an gane to in ka ga lamirai duk inda ka ga lamirai eh, suna wakilan suna wakiltan sunaye ne saboda haka marifa ne sai al'alam al'alam ismun yustamalu li ta'yin musammahu alam suna ne wanda ake amfani da shi wajen ayyana abin da aka ambata wa huwa salasatu aqsamin sai da ya kasu kashi uku ismun akwai suna wannan shine common na, shi sa su a larabci wannan yana shiga cikin wannan wannan yana shiga cikin wannan don asalin alam profa ne amma kuma kaga ya kunshi common na. ba kunya akwai alkunya shi ma a larabci alkunya din nan alam ne sai lakabin akwai lakabi nickname shi ma a larabci wato marifa ne alamfila misali eh, alam ne kuma dukansu marifa ne na farko ga misalai nan ahamadu mariyamu sayaku amma yana ganin kamar siku ne siku sunan gari ne ya mako a nan haka ya sa na cin ba mako eh, ba mako eh, ni na wa ya ya sa waye na nasu ya sa ba eh, amma ni kan ba mako bari mu gani yawwa gakin siku siko da ba mako shi ne daidai amma na muna ma nan sai ya sa sunan gari ne ba mako nikan ba amma kaman ba mako ake fada eh amma kaga nan don in ba ma sai dole dan asa wannan gas sannan akwai wani program da aka yi ko na noma ne ko menene ana kiransa ba mako ima ko a zaman ba mako ne mitin ɗinsu ne suka yi na ecowas a ba mako suka zo inda lokacin da nake local gamma na san da a za a ce ga mota nan na Bamako da menene da abin nan amma dai bamako babban birnin kasan mali eh, mali to akwai lamba a nan ingana ka to mu karanta lamba ta farko a ƙasa eh, lamba ta farko a wannan layi al-ismul khas idahatin lamba ta farko al-ismul khas suna na musamman shine ma kullika ala zatin muayya eh eh yawa muayyana muayya muayyana na muayyanatin min gairi ta'zim shine duk abin da aka bada sunan zatin wani abu a ayyane ba tare da girmamawa ba auta hakirin ko kuma kaskantarwa ba kamar tasgiri kenan kama tara filan hula ahmad maryam siko ba mako sai na biyu abul qasim abul abbas ummu salama ummu salma anan abin da yasa kenan salma alif ne a gaba amma salama saboda haka lamun din nan fataha ne ummu kulsum layi na biyu lamba ta biyu a ƙasa alkunya hiyar al'alam alkunya dai alam ne almasdar oh. eh, al'ilmu ya sa al'alamu al'alamu al-musaddar wato suna ne wanda ya fara bi abin da abu au ummin bi abin au ummin da abu kaza ko ummu kaza mudafai ne ilal lismil khas wanda aka jingina su zuwa ga sunaye na musamman kama tara filam filati saniya kamar yadda kake gani a misalai na biyu wal qasdu minha at-ta'zim abinda ake nufi girmamawa aw tafa'ul bi ummil khair wato aw tafa'ul ko kuma neman alheri ka ummil khair kaman ummil khair eh misali mutun yayi aure yayi abun nan sai ya sa sai ya sa ma matansa suna ummul khair ta zo ta zuba masa yaya ko ta zo ya samu kwanciyar hankali a gidansa yau mulkhayyar ita ma sai ta ce abu khayyar ran da suka bata kuma ta ce abu shar <laughs> Allah yau da mata sai hankali yi na uku shine ne asfadiyar الصديق الفاروق زين العابدين البطول ولن ندلك بينه الصديق ابو بكر صديق اما الصديق ام هكا الصديق الفاروق عمر الفاروق زين العابدين محمد بن علي إيه، محمد بن علي آه، زين العابدين محمد بن علي نقول هنا زين العابدين إيه. هذا الذي تعرف البكهاء وطاته والحل يعرفه والبيت والحرم نعم دين زين العابدين البطول البطول قما مريم نانا مريم إتتي البطول الأضراع الأضراع إيه. نانا مريم يتاكي فلا مريم البطول azra kalma ce ta lakabin yabo ne da larabci na uku yace allakabu ma dalla ala madahin lakabi dai abin da ya gwada yabo ne musammahu madahi musammahu kama tara filan silatis salisa mafiya yawa an kaga an yi lakabi to za ka ga akwai alaman yabo sai dai in ta ɓaci sai abin nan waya kono lizzami yakan ya zama wa mana wajen zambo eh, ka shamfari laƙabun ne laƙabu sha'ir mina tabakatin saniya wani mawaki ne wanda ya gabata ana kiransa a shamfari wa ma'anahu al'azimu shafatai ne bakin manya-manya ne yana da babban baki da kuka sabiti bin hausa lasdi min ahalil yamma mutumin yaman da sai ana kiransa a shamfari da babban baki kenan katon baki to kaga wani ma yana da irin wannan lakabi a ka kana faɗa zai ka ji mari kawai ya kwaɗa maka mari ba zuwansa mm, ƙwarai da gaske kwaɗa maka mari zai yi su ce ba ya ce maka amma yin sa'ansa ne ko abokinsa ne ya faɗa masa ba zai damu ba eh. sai ismul ishara bari mai ismul ishara a gurguje اسم الإشارة هو اسم يستعمل للدلالة على معين اسم الإشارة wato suna ne wanda ake amfani da shi domin nuni da wani abu ayyananne bi wasitati ishara ta hanyar ishara hissiya hissiya shine a zahirance wanda ake ji qarra'ti wal yadi qarra'ti wal yadi kaman abun nan kai da hannu Eh, ka gwada gashi wa ishara hiya sunaye na ishara sune za lil mufradil muzakkar zihi lil muannas zani lil musanna al muzakkar tani lil musanna al muannas ulai lil jam'i mutlaqa wannan na namiji wannan na mace wannan na maza guda biyu wannan na mata guda biyu wannan kuma na taron maza ko mata ko duka wa kasiran matal haƙo ha'ut tambe sai dai sau da dama za ku ga ha na tambihi eh, tana riskan asma ishara sunaye na ishara fayuƙalu haza hazihi hazani hatani ha'ula'i ila wala yu'rabu shay'un minha ba a lirabin wani abu daga ciki illal musanna sai dai wanda yake almusanna na mutane biyu wayi eh, kamar misalin za mabniyun alal sukuni zihi mabniyun alal kasri zani wannan shi zai iya zama zani ko zaini zani marfu'un zaini mansubun zaini majarurun tani marfu'un taini da taini ula'i mabniyun ala al wannan kasra din nan fayurafu fayurabu bil alfi raf'an wa bil ya nasban wa jarra wanda nayi bayani al-amthila hadha tilmizun hadhihi tilmiza hadani tilmizani atani tilmizatani akramtu hadaini ihtaramtu hataini kun ga akramtu na girmama ihtaramtu ma na girmama dadin larabci kenan yana da tanawuhi sallamtu ala hadaini marartu bi hataini haula'i talamizu ula'i tilmiza haula'i tilmizatun Wadannan dalibai ne maza wadannan dalibai ne mata duk ɗaya ne irabu badil da lamfila maga lirabi nan misalai guda uku na farko alha'u harfu tambaye kawai za ismu ishara مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلميذ خبر المبتدا مرفوع بالضمه ها حرف تنبيه ذاني اسم اشاره مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى kun ga mun yi bayani a can baya eh sai zani ko haka ne eh اوكي في خبر المبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى سي هؤلاء تلاميذ ها حرف تنبيه أولئي اسم اشاره مبني على الكسر ونغني في محل رفع مبتدا تلاميذ kun ما يمدي يا muli بياني ya ce da haza da hazihi da ha'ula'i mabniyai ne amma hata ni da haza ne to ma’urabai ne kamar yadda ake lirabin musanna haka ake musu lirabi saboda haka talamizu khabarul mubtada marfu'un bidamma li'annahu jam'u taksirin saboda jam'i taksirin ne alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك